بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بقي جوة bakwai ga watan safar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa dubu daya da dari hudu da arba'in da daya daidai wanda ya dace da shida ga watan goma miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ta'ala ya ba mu ikon dawa wannan masallaci al masjidil al-jami' lishek abubakar mahamud gumi da ke kofar kayan lokos cikin garin zaria a jihar kaduna a ƙasa ta najeriya domin ci gaba da karatuttukanmu na sahihul buhari allah ta'ala ya ji kansa wanda muke cikin kitabul ilmi yau za mu tashi babi na shida a cikin kitabul ilmi shine wanda yake cewa babu ma jaa fil ilmi wa qawlihi ta'ala wa qur bi zidni ilma wato bayani ya zo akan babi game da ruwayoyi da suka zo suna magana akan ilimi ilimi ba sai an faɗi ba mahimmancinsa ya wuce yadda duk mai zato yake tsammani domin hata musulunci da kasantuwan shi ingantacce ga musulmi dole sai musulmin nan yana da ilimi ko bauta ma Allah za ka yi dalla jalaluhu idan da jahilci kake bauta ma Allah jalla jalaluhu wannan bauta ba ta da inda za ta ba ta amsuwa alam annahu la ilaha illallah wa sarkar da zambika Allah sai da yake ka sani dokar tsarin yadda yake ba wanda ya cancanci bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamakon sai Allah daya aka ce ka sani don haka ya shimfiɗa babin da aya daga cikin ayoyin alkur'ani ta turar da tsaha aya ta ɗari da goma sha inda Allah ta'ala yake ce ma manzansa sallallahu alaihi wasallam da waɗanda duk muka yi imani da shi wa ƙwarwar bi zidini ilma har yanzu ka rinka du'a'i ka roƙi Allah kana mai cewa ya Allah ka ƙare ni da ilimi ka ƙara min ilimi ashe ilimi babban teku ne wanda mai nutso bai iya kai ga sakan shi sai dai ka yi ƙoƙari gwargwadon abin da Allah ya yi maka muwafaƙa ka sani amma ka yadda ka aminta duk abin da ka sani bai kai cikin cokali ba a ruwan teku wa ma'utikin minan ilmi illa kalila kuma ka yadda biyan da ka kai da saninka akwai wanda ya fi kuma wani na iya fahimta abin da kai baka fahimta ba domin wata baiwa ce daga Allah ko da ka kware a kowane fanni a wani fannin sai ka ga wani ya fi ka fahimtar ba Imam Buhari bayan ya yi shimfiɗa da aya ta Alƙur'ani kai tsaye sai ya ci gaba da bayani alƙira'atu wal'ardu alal muhaddisi alƙira'atu wato akwai wani abu da malaman hadisi suke cewa ko suke masa babi ko littafi na musamman sukan ce masa wato turkul hamli wal ada hamli wal wato hanyoyin da ake an sarwaya na hadisi da kuma hanyoyin da ake isar da ruwaya na hadisi bayan an amsa a tahammul ne an san ruwaya al'ada bayan ka aishi ruwaya a kai matsayin da kai kuma kake ba wani ruwaya to wannan babi ne ne zaman kansa ilimi ne na musamman tun daga sharuɗansa har zuwa yaushe za ka iya an san hadisi a yadda hadisi ne shinkajin yana iya an san hadisi shinkaramin yaro yana iya an san hadisi sahuhu yana iya an san hadisi mahaukaci yana iya an san hadisi kila an fahimce ne sannan kuma a lokacin da za ka ba da hadisin wasu hanyoyi ne ake ba da shi da wasu kalmomi ake an san shi da wasu kalmomi ake ba da shi duka malamai sun yi bayani ba haka abin yake kara zube ba kowa ya amfani da kalmar da yake so lokacin da ya ga dama kamar yadda ya bukata kowace kalma tana da ma'anarta da dalilinta da lokacin da ake amfani da ita to sai imam al-bahari yace al-qira'atu wal ardu ala al cikin nau'i na hanyar an san hadisi akwai abin da ake ce masa al-qira'a sannan akwai abin da ake ce ma al-ardu wasu malaman kuma sukan hada su ce al qira'a أرض القراءة القراءة شيني ka ɗauki bayanai da hadisai a wajen malamin hadisi sai ka zo ka bude wannan ka. naka kana karantawa malamin naji kana har ka jire iya abin da ka ɗauka a wajensa. a lokacin da kake karantawa yana sauraro in akwai a hatsa fi in akwai kwarakwarai zai gyara in akwai tasir shi ne kuskuren da ba kasafai akan gane ba sai ya gyara kamar kana rubutu ne kana so ka yi ɗigo ɗaya sai tawada ya ɗiga a daidai wajen ɗigo ɗaya kuma suka yi kama da juna ya koma ɗigo nawa biyu zai iya canza ma'ana gaba ɗaya wanda kila idan ba da malamin da ya ba da shi ba wanda yake shi ne ya san hakikaninsa kana iya zuwa ka karanta shi ga wani bisa kuskure kaman ba a mai da ita ya ma'ana na iya canzawa a wasu kalmomi muna da alhabbatu muna da alhayyatu abinda ya bambanta alhabbatu da alhayyatu digo ɗaya ne su ne kawai bambanci alhabbatu ƙwaya ko ma na menene ko na gero ko na dawa ko ma na menene alhayyatu macijiya ya ma'anansu yake kaga bambancin bambara kwai ne to sai ka karanto ana alhabbatu sauda shifa'ul kulli da'in ko an san alhabbatu sauda malam ya gaya maka sai kai dubo biyu sai ka je kana karanta alhayyatu sauda shifa'un li kulli da'in me zai biyo baya za ka yi ta kashe mutane za yi ta kashe mutane kaga dubu daya ya sa ma'anar gaba daya sama da ƙasa baki da sarki domin ana neman wa haka an jefa mutane cikin cuta akan dubu to shine lokacin da kake karantawa malam naji ko da takifi ya ji wato ƙaramin kuskuren da ba kasafai akan ankara ba shi zai ankara ya ce goge ɗigon nan guda ɗaya ko ƙara ɗigo guda ɗaya ko yi kaza ko yi kaza ko kuma ba ha'un ba ne ha'un ne an gane domin ko ba ha'un ba ne ha'un ne ko ba ha'un ba ne ha'un ne kun san muna da ha kala uku muna da ha'un muna da ha'un muna da ha'un wanda wani lokaci za ka same su da kalmomi iri ɗaya komi da komi harafin ne na ha din ko ha din suka bambanta hamadahu hamadahu hmm? kaga duk in ban da ha da ha me ya bambanta su ko hamada hamada hamada godiya ne hamada fa kashewa tsikewa to kaga in ka sa ka sai ce a yi tasiri gyara to haka za ka yi ta karantawa yana sauraro alƙira'atu alal shay ko kuma ka rubuta sai ka bijirar da shi ga malam ya duba ya duba sai ya tasirin inda yake akwai a hafa al'ardu kenan al'ardu kenan ko kuma a wasu sukan ce kuma ardul qira'a ka bijirar da shi gaba ga malam kana karantawa ɗaya daga cikin hanyoyi ne ta an san mene ruwaya ta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yace alal muhaddisi ga malamin hadisi an gane ko fa wannan nau'i ta ruwaya wara al-hasan wa thawri wa malik al-qira'ata jaiza al-hasan al-basri Allah ya ji kansa da al'imamun sauri babban malami ne mai mazahaba ta kansa da imamu na malik imamu Jami'in Fijira duka suna cewa wannan fage da wannan hanya ja'iz ne a Aishin waya ta wannan bangare. domin bayan ƙira'ar ko ardun shi malamin muhaddis ɗin yakan ce je kana ba ka izini ka isar a jastuka haza an fahimta ko saboda haka ta zama ruwaya ingantatta mai isnadin ka zuwa gare shi daga nan isnadin sa shi kuma zuwa ga wanda ya amso har kai ga sahabi ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الدمام بن suka ما لم يسكت أي حجة ما تتبتها inda aka soma kira'a aka zartar da ƙira'a, ya zama ruwaya ta hadisi a isar tun daga zamanin manzon Allah ne sallallahu wa wa sallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-muhaddith sai suka yi hujja da hadisin zimam dan sa'alaba zimam dan salaba shine wanda ya zo tattaki zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi yana gaya masa wasu abubuwa yana karanto masa daga ciki qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam Allah amaraka an nusalli as-salawat ai ka fanto mishi yake sawa'an a hajja ko a rubuce shin Allah ne ya umurce ka ka gaya mana ka umurce mu mu yi waɗannan salloli kaga an karanto ne qala na'am annabi ya ce i kwarai kuwa kaga an isa an zartar an yadda kila an fahimta qala fa hadhihi qira'atun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ai wannan ƙira'a ce aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sauraro bayan an gama kuma yace yayi daidai haka yake akhbara zamamun qaumahu bidhalika zamam zamam da ya dauki bayanai bayan ya gama karanto abinda ya zo ya tabbatar domin alqira'atu ala shaykh ko alqira'atu ala muhaddis ko al'ardu ai kana son ne ka tabbatar confirmation ne haka yake haka yake shi kenan fa'aja zuhu sai suka ce to wannan ya halatta a yi ruwaya ta wannan layi ta wannan hanya a an shi ruwaya ta wannan hanyar kuma ta inganta a isar da ita domin bayan duk an gama komi ya nuna shi faja kada ne kuma zai isar mamane waɗanda yake wakilta ne annabi kuma ya ce girka watajja malik bisakki yubharu alal qawli imamu na malik shi ma ya sake kafa hujja da rubutaccen rubutu shine asak asalin kalmar farisiya ce wato abinda aka rubuta ya karau alal ƙaumi wanda mai karantawa zai karanta ma jama'an da yake karantawa faya kuluna bayan an karanta musu jama'an su ce ashhadana kulani a wane ya shaida mana abin nan haka yake wa yi zalika kira'atan alaihim a karanta wannan karatu a gare su kuma tabbatar shi ma imamu malik rahimahullah ya ce ya tabbata kenan alkira'a wal'ardu hanya ce tabbatacciya ta an san hadisi akwai almajirin malik da yake cewa na shekara goma sha biyar tare da malik ban taba jin ya karanta mana muwatsa ba sai dai al'umma su zo yana sauraro suna karanta muwatsa in sun gama sai ya ce haka yake shekara goma sha biyar shi yasa a nan ake kyawa ta jamalikun bisaki yuqra'u ala alqawmi fa yaquluna na fulan wa yuqra'u zalika qira'atan alaihim ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان هكذا mai karatu ya zo ya karatu ga wanda yake malaminsa a abin da ya ansa a wajensa ya tabbatar masa in ya zo ruwaya zai isar da saƙo ya ce a ƙara'ani fulani wane ya karantar da ni kaza daga wane daga wane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma tabbatacce ne har ma malamai suke cewa a akwai zancen da ya kai darajar alkur'ani akwai akwai wanda ya kai matsayinsa to me ke aukuwa bainar talmizi wal qari bainar sheikh wal talmizi a wajen ɗaukan alƙwa'ani an gani aiki ra'a ne lashe. in an baka hadda me kake zuwa ka yi za ka zauna a gaban wani kai mene iya eh? ce ikira ba huwa ya sami in ya ji kuskure ya mene ya tsaye da kai ya gyara to idan har za a anshi wannan a alƙur'ani min babu aula a hadisi an gane min babu aula a hadisi domin fa inna khayrat kalam kalamullah حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي an aukin anil hasani qala la ba'sa bil qira'ati ala al wannan kuma yana cewa Muhammad bin Salam yayi mana hadisi shi kuma yana cewa Muhammad bin al-Hasan al-Wasiti mana hadisi daga Auf dan al-Hasan dan al ya ce la ba'sa bil qira'ati ala al babu laifi ka zo kana karatu ma malami yana sauraron abin da kake karantawa na ilimin da ya baka kowane irin kanji a ƙarshe in ya ji kuskure zai gyara shi ne ma'ana in kuma abin da ka faɗi shi ya gaya maka ko shi ya karanta da kai sai ya ce haka yake Kalmar haka yake ma'ana kai ma ka zama malami a kai isar ma wanda yake da bukata wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al farabi al-Farabi وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني na gaya mana kakan ji haddasani kakan ji ahbarani kakan ji amba'ani kakan ji ito kakan ji anna kakan ji ruya da dai sauransu to ba haka nan ake faɗinsu su yadda ake so ba kowanne akwai mahallin faɗi shi da dalilin faɗi shi da ma'anar faɗi shi shi ne a nan imam buhari ce muhammad dan yusuf ya alfarabari ya ba mu labari shi ma ce muhammad bin ismail al-buhari ya ba mu labari ya mana hadisi ya ce ubaidullahi dan musa ya yi mana hadisi daga sufiyan ya ce iza a alal muhaddisi idan ɗalibi ya karanta abinda ya ɗauka a wajen malamin hadisi fala ba'asa an ya kula idan shi kuma ya zama malami zai karantar da wasu babu laifi ya yi amfani da kalman haddasani haddasani malam wane ya yi mun hadisi kun gani ya zo abubuwan duk da muke yi kana rubutawa sai ka zo da littafin wata rana alaga ta malam da Allah ina son in ji wannan ko na yi daidai sai to bismillah sai kai ta karanta abubuwan da nake kai kai ta karantawa ni kuma na taba kudi ina inda na ji ka canza ma'ana sai ce yadda nan idan ka gama jinewa sai in ce to yayi ai kaga karanta abin da na faɗi ne kai a gabana to idan za ka isar ma wani ya halatta ka ce na ce ba? an gane a fanni na ruwaya a wannan matsayi ya halatta ka ce na ce ka ba? ka yi amfani da ya gaya mani ko ya faɗa mana haddasani kenan ya faɗa mani ba ka yi mashi kaje ba ba ka yi laifi ba yana doron daidai قال وسمعت عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء ناجي عاصم yana cewa ya samo daga malik da sufiya shine sufiyan sauri mun ambace shi a kama Allah ya ji kansu gaba ɗaya. dukansu suna cewa alƙira'atu alal alimi wa ƙira'atu hutawa ka zo da littafi ka buɗe bayan yi rubuce-rubucen da ka ɗauka wajen malam ka karanta yana sauraro ya tabbatar maka da abin da ka rubuta daidai yake da shi ya karanta maka ka ɗauka ba bambanci an fahimta da shi ya karanta maka ka ɗauka da kuma ka ɗauka ka zo kai tushi alasa an san tushi a gaban shi ya tabbatar da abin da ka tusa to ba bambanci da shi ya faɗi ko ya karanta Allah ka dace da mu حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المخبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم أقاله ثم قال لكم أيكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم متجه بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتجه فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني فائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل أما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي صلوات الخمس في اليوم والليلة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا الإمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر الله أكبر حديث الإمام بالإمام لم البخاري يشي عبد الله بن يوسف يمن حديثي shi kuma yana cewa laifu ya yi mana hadisi daga sa'id shi ne al-makaburi daga sharif bin abdurrahman takwan abdullah sharif bin abdullah dan abi namir annahu sami'a anas bin malik ya ji anas bin malik hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuli yana cewa bainama nahnu julusin wata rana muna zaune مع النبي صلى الله عليه وسلم كارج منزن الله صلى الله عليه وسلم da hala rajulun ala jamal sai wani mutum ya shigo yana karwa raƙumi ba na hagu ya gurfanar da shi ƙasa inda ka san ana da za a sauka a kan ni kukan da yadda hakan masa ya hafafa a na ha aljamal nan ko a na halbayyar ba na hagu fil masjid sai ya gurfanar da shi a masallaci ma'ana a da masallaci ha ba wai ya shiga masallacin da shi ba kuma a kalahu sai ya tsaune shi kuma kala lahu sai ya dubi duk waɗanda ke masallaci ya ce ayyukun muhammadu a cikin kuwa ne ne muhammadu ne rage fahimta a wannan kalmar akwai darussa da yawa abinda zai soma zuwa a kwakwalwar mu kauyanci to bayan kauyanci kuma me ka fahimta hmm? wane jahilci bayan jahilci me ka fahimta wauta su ne yan uwan juna <laughs> hmm. <laughs> ga wani ya zo makamowa saukin shi a cikin talaka yani la ya tamayyaz bainan nas wannan shine babban abin la'akari shugaban halitta na duniya gaba daya amma ka zo cikin al'umma ka rasa wane ne haka muke mu rasulullah ya tamayyazu an ummati fi zayyi wa ma akalihi wa mashrabihi wa ahlaihi wa kulli shay'in kulli shay'in wannan darasi ne ba dan karami ba wanda da duniya ta dauki wannan da an zauna lafiya da an zauna lafiya ba zai yiwu gidanka lalaturin na talakawa ba shi ba ba zai yiwu ka sha ruwan famfo talakawa suna goma tana suna sha ba a rasulu duk in ka dubi tarihin rayuwarsa la ya tamayyazu an ummatihi wata rana ana tafiya an zo an yada zango wasu suka ce ni za zan yi tanti wasu suka ce mu za mu yanka iya mu fede wasu suka ce mu za mu yi kaza sai ce to ni zan yi ice saboda bai yadda shi ya zan daban ba bai yadda ba bai zama daban a cikin al'umma wannan shi ne darasi da talakawanmu da masu kudinmu da shugabanninmu yawa jaba mu ɗauka wallahi za mu ji daɗi mu zauna lafiya amma in ya zan za a sa maka tudu tudu tudu tudu in shugaba zai zo a ɓanɓalle ko miliyan nawa aka kashe to ba zai san halin da ake ciki ba to ba za a zauna lafiya ba misali na baya misali na baya bayan kai kila wata ‘yan kwama kake hawa wanda yake kullum tana ƙayau-ƙayau sai kai sama kai ƙasa kila shi motar da za a wuce da shi ba ma zai san tudun ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a komi na shi bai yadda ya bambanta shi da jama'arsa ya bambanta kansa da jama'arsa ya sa ba a samu shugabanci da shi ba sai kuma waɗanda suka koyi da shi kalafa a shi sun ba da kyakkyawan misali mun kuma san wannan sai dina umar sai dina abubakar sai dina usman sai dina ali ba wanda bai ba da kyakkyawan misali halifa abubakar an nada shi halifanci aka ga ya ɗauko kaya zai je kasuwa aka ce wallahi sai ka koma gida kaga hatta shi wa gabaninmu na baya mun yi sarakunan da wasu kanka iske suke yi ko ku sani ba ne a nan zariya zai kasa ice ya samu abin da kada gidan sarkin gari sarkin gari kun gani sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi makansa alkawari matukan talaka bai ƙoshi ba to ba zai ci wani abinci mai maiko ba sai dusa dusa sai talaka ya ci nama da taushe miyan taushe da nama sannan zai canza abinci shi kuma yadda ake ci a ƙoshi ko a ci so uku ba zai ci ba shi yasa yana hudu ba wata rana cikin shi saboda hanjin ya nade ya yi ihu ya bugi cikin ya ce sai ki yi billahin lazi ba zan ci ba sai talakawa sun ƙoshi ka ce ƙarƙini aula ta ƙarƙini la ta zuƙi lahaman hatta ya shiga a Musulmi na. ki ta ihu ki ta ihu sai sa Allah kan hafiz Ibrahim yake cewa جوء الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان باريها yunwa irin ta halifa umar ga duniya gaba ɗaya a takin hannunsa kai wata daraja ce ta zuhud Allah kawai yi masa baiwa da ita to kira gare mu da mu, mun sani ba za a yi kamar ku ba amma fa shabbahu in lam takunu mithlakum inna tashabbaha bil kirami falahu akamanta akamanta in ba za a iya yin yasu ba a rasulu la ya tamayyazu an qawli wa huwa al masalu al a'la fi ri'asa wa siyada shi yasa nan da nan yake nasa saboda duk yanda kai kirani kana san talaka in talaka bai ga tsabar jini da tsoka a aikace ba ko yayo da mu zai zama kawai fafa lola ne sa wannan jarasi ne babba gare mu don nan kila gobe da shugaban ƙasa ko kila da gwamna ko kila da wani kansila a sako ƙasa kuma la mustahila fil filam. ba wani abu mustahili in ka dubi shugabannin da muke dai mafi yawa a asalin su ‘ya'yan talakawa ne Allah ya tsaga su saboda shi ke tsaga wanda ya so subhanahu wa ta'ala suka ce masa kun ambaci wasu abubuwa na cewa akwai ƙauyanci akwai jahilci akwai wauta duka akwai duka akwai domin abinda ake so ga kowa ka ije kowane matsayi a matsayin da Allah ya bashi ko sarkin anna ne aka ce sarkin anna ne to ka bashi girman da Allah ya bashi zilin nasa manazilau suka ce masa wannan bawan Allah متكئهم بين ظهرانيه abu رجل al المتكئ wannan mutumin farin mutumin nan wanda ya shimfida aka ba shi tukofi don ya mayyaze ya tantance kila da an ambaci tuba ɗaya sai ya duba ya gato waɗannan masu suna da tuba an fahimta a ƙala labar wajen sai wannan bawan Allah ya ce yabna abdul na yabna abdul mutsalif kai ɗan abdul mutsalif kaga har yanzu wautan tana nan a tsatsaye yake ba taushi فقال له النبي sallallahu alaihi عليه kada a أجبتك na amsa maka me kake so shi ma ba shi amsa daidai da tambayar ba mene kake ba bila faqala rajul sai mutumin yace lin nabi sallallahu alaihi wa sallam inni sa'il tambayan ka bai fa mushajjidun alayka fil mas'ala kuma wallahi zan tsananta maka tambaya fala tajid alayya fi nafsik da ka saka jahushi na wai ba sauki kawai tambaya zan maka kuma ba sauki fa qala sai rasulillahi sallallahu alaihi sallam yace sal amma badala tambayi duk abin da kake so wannan yana nuna sauki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam walau kunta fazzan zalizal qalbi lam faddu min hawlik da annabi zan mai kaushi mai zafi mai tsanani kasan ni ba ni da sauki a billahi ai wanda da aka raba shi da sauki wallahi an raba shi da rahama rahaman Allah eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma kana muku fi shay'in illa zanau. ba abin da zai zan akwai kwanki a ciki sai ya zama maka kwalliya duk kuma abin da ya zan akwai tsanani a cikin sa illa sai komin kan abin sai ya zama aiki ko karatun nan da muke yi da zan dosa shiga in fita in shiga in fita in keta wannan in kulla in kusa wannan in murkushe wannan in murge wannan in yana yana da wannan sai ka ji duk karatun ma ya fita nuna sai sai ya fita ran mutane shi yasa Allah ya aiko annabi mai taushi mai sauki mai rahama mai jin kai fa idza rahimta fa anta umman aw abun hadha li fi dunya huma rahama ya ji uwa da uba masu tausayi ga wanda ma bai san shi ba balantana wanda ya sani balantana wanda ya yi amanna da shi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce as'aluka bi rabbika sai ina ina tambayanka kuma ka faɗa min saboda Allah wa rabbi man qablaka Allah ubangijinka da waɗanda suka gabace ka gaya min saboda Allah Allahu akbar Allahu arsalaka ila an-nasi kullihim wai Allah ne ya aiko ka zuwa ga mutanen duniya duka ka ji tambaya <laughs> kila inda kai ne zai kai kana shakka ne <laughs> kukulu kullum hada yin amsoshin mu da muke badawa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikakken malami tabibul qulub duk wanda ya zo da cuta a zuciyarsa yanzu ya warkar da ita sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma na'am sai Allah ka sani haka yake Allah ya aiko ni kuma yana gaya maka fi sabilillah cikin taushi imam ya sake cewa an shiduka billah ina hada ka da Allah Allahu amaraka an musalli salawatul khams fil yawmi wal layla wai Allah ya ce mu yi sallah har sau biyar kuma aka karkasa mana yini da dare ba a haɗa mu yi hukunta ba shi ne ma'ana a ce a yi lokaci ne an yi an huta mutum ya ta shirman shi da kuma ai kasa su yini da dare akwai wata hikima ilahiyya cikin abin da ta bayyana mana nan da nan bari mu kafi ɗaya shi ɗan adam mutum ne wanda yake shagala in ya kama rayuwar duniya ita kuma rayuwar duniya cike take da kawa da kayayyakin sha'awa da kayayyakin ruɗi da abubuwan da ke raba ɗan adam da tunaninsa mutum da haka ne sai aka jajjefa mana sallah a tsakanin sa'o'in rayuwar idan ka zo aka kira ta a zuhur da ta shagala kila kana hidiman mata ko kana hidiman dukiya ko kana hidiman wata wani kasuwanci da ake kullawa sai ka ji wai ladan ya ce hayya ala sala hayya ala sala daga nan sai ka rubu sai ka zo masallaci sai a yanke alaƙar ka da duniya sai a kulla alaƙar ka billahi rabbil alamin sai hankalinka ya dawo jikinka an yi tarbiyyanka sai a ce to koma wajen hidimar rayuwarka za ka tafi da wannan ruhi kafin kuma ka nutse sai ka sake jin la'asar hayya ala salati hayya ala falah sai ka baka riga ka shige ba sai ka sake dawowa a yi maka wankan tsarki to haka dai in ka koma sai a sake kiranka ala magariba haka nan ka koma a sake kiranka ala azhar a ashari daga nan kuma in ba gafili bane bacci za yayi a baccin ma sai a kira ka asbani shine idza nudiya lis salati bi yawm al jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أغبوك daga wajen aiki ne aka ce ku yi sallah ku ku yi sallah kun gama sallah aka ce to ku koma aiki amma a wajen aikin ku ambaci Allah tuni ku gudanar da duk abin da za ku yi daidai da umarnin Allah ka ku saba masa ashe raba mana sallah lokaci lokaci hikima ce ilahiya qala allahumma na annabi ce kwarai kuwa ya allah ka san haka ka umuce ni ga ala an qala anshiduka billah allahu amma haka an nasu ma haka shahara min asana. sana ina hada ka da allah allah ne ya ce sai mun yi azumin watan nan jam a kowace shekara a kowace shekara sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma na'am yi Allah ne ya ce a yi ألا أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة ina هذا ka da Allah wai wannan zakkan da kake وكو هراجي Allah ya ce لكي haraji ne kawai na gwamnati kake yin zakka gwamnati ta sa maka haraji banda za ta kwashe kudin ma baka sani ba baka ji an cikin kai banki za a kwasa ba in za ka fitar a kwasa haka zakka kuma ka biya wanda ba za ka samu lada ba kuma ba zai ɗauke maka azaban wancan da baka biya ba ce to wai Allah ne ya ce ka rinka an san mu. kun san zarta akwai so sarai sai mai imanin gaske wato gaskiya ce wadda take kama da ƙarya a wajen musu. zai sallah zai azumi ana rigirge ya samu kujerar haji ayyayi ta da umra amma da an ce sai ya takula fuska. fai kun san ɗaya daga cikin abin da aka soma bori bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan rukunin musulunci ba da zakka ne mani'in zakka wanda Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya yake su amma kamfe suke a tsa'ana rasulullahi idh kana bainana fa ya la ibadallah ma abi bakr أيورثها بكر إذا مات بعده وهذا لأمر الله قاسية الظهر مما النبي تاء مما شبيي lokacin da yake cikin mu yace mu kawo mun kawo bayan Allah ku dubi maganan nan me ya hada Abubakar kuma da kudin mu kaga ana ana son ai tawaye wallahi in yace sai ya arka zalunci ne tsabata aka suka rinkaya kore gunnin wasu shi ne abubakar ya yace kila katilan na man bai na salati wa zaka wanda ya yake zai raba sallah da zakka ba zan kyale shi ba sai na yace shi domin kullum Za ka ji a hada suke aqimu salata wa atu zaka ku tsai da sallah ku ba da zakka sannan ce, min min ya ina fataqsimuha ila fuqaha ina shi yace ka ansa daga mawadatanmu. ka raba ga talakawanmu fa qala nabi sallallahu alaihi wa allahumma ya Allah ka sani gaskiya ne haka Allah ya umarce ni bi na yi imani da duk abin da ka zo da shi wa ana rasulu man min qawli ni kuma jakada ne na al'umma ta da na baro gida don haka za ni in isa musu wa ana dimamu bin sa'laba ta aku bani sa'ad bin bakr ni ne dimamu dan sa'laba dan uwan bani sa'ad dan bakar annabi bai ce kakka yi sarwa shine mahallin shayi an jazau au ajazau waɗannan abubuwa wa ya karanta zimamu wa ya karantawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta masa ya ce shi faɗan saƙo ne saboda an san ko a cikin cikinsu yana da basira yana da hazaka yana da balaga yana da fasaha yana da balagar da zai iya tambayoyi ya gamsu ko ba ya gamsu ba in ya gamsu kuma sun tabbata e eh, abinda aka gaya masan ya cancanta ya gamsu in ya je ya gaya masu za su iya gamsuwa shi sa suka wakilto shi to yanzu zai koma ne ya gaya masu. annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce kuma kakka koma ka gaya masu ba kenan ma'anar wannan ya karanto masa wasu abubuwa shi kuma ya saurari abin da ya faɗi kuma ya zartar masa ya zartar masa ya zartar masa gaba-gaba a tambayoyinka shi kuma ya ɗauka ya je ya isa ma al'ummansa ashe alƙira'atu alal shaikhi au alƙira'atu alal muhaddisi ko al'ardu ko al'ardu alƙira'a tun daga zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ta soma Allah ka ba mu ikon kiyayewa da aiki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum Amin. da Allah ka sanar da mu abin da ba sani ba ka ba mu ikon aiki da abin da ba sani ya Allah ka fi mu sanin halayen mu da dabi'un mu da hali da muke ciki abin da zai zama mana fitina Allah ka ta mana shi ko haba mana fitina ya Allah ji kuma mu tsakanin mu da lafiya tun da kusan da ke ciki Allah ka haba mu da kuban da muka sani da wanda muka sani ba ya Allah muna hakan mu kan uwan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kuma kan iyayen mu malaman mu uwan da suka gane gidan gaskiya Allah ka gafarta mu Allah muna roƙon ka da izin ka da buwaye da falalar da kake ma bayan ka zaunar da kasar mu lafiya da mu lafiya da lafiya abin da zai gama mana tashi tashi na Allah kai mana maganin sa Allah ka fara cikin masu jin zancin da kake umurta ka ba mu ikon aiki da abin da ka umurce mu Allah muna roƙon da duk mai yanayi na damuwa da raiki Allah ka buɗa masa ka sa mu cikin rayuwa ta halali ka raba mu da haramu ya Allah ka sanya gobe mu ya biya wurin mu kyau kan mu gamu da mahalicin mu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عليه ولا يذل من واليك تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد بما قضيت وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم السلام عليكم